uwa matasa barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan labarun matasa na ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fantastic gaban ta Shamsu ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne da dama. Alhamdulillah da fatan kin wuni lafiya. To yau da wace tsaraba kika zo mana? Haka ne Gora yau za mu fara da leko garin Gudumariya da ke jihar Difa inda za mu ji yanda ɗalibai 'yan asalin garin ke kokarin taimakawa kannunsu a fannin karatu a wannan lokacin na hutu. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma na ranar ranar Lahadi za mu gabatar muku da Ali Muhammad matashi da ke harkar waka a garin Maradi daga ƙarshe kuma sai wasanni motsa jiki. Gwara ƙungiyar ɗaliban gundumar gudumariya suna amfani da wannan lokacin na futu domin kawo gudunmuwarsu wajen ci gaban al'ummarsu. Haka ne gora ayyuka da dama suke tsarawa daga cikinsu har da karatu lokacin hutu wanda suke yi wa kannansu domin ƙarfafa musu kamin lokacin koma karatu ya kai. Ga tsokacin da Mela Mamadu Tunguwa shugaban ƙungiyar yi wa abokin aikin mu Muhammadu Mado. A halin yanzu muna nan da yin abin da muka saba yi kullum shine ba da darasi ga ɗalibai a lokacin hutu akwai 'yan ajin cesium har zuwa terminal mun yi nazari sau da yawa cewa tsari ne na ƙarfafawa mu gwiwa a kan karatunsu bayan shi akwai wayar da kai da ƙwallon ƙafa da muke son shiryawa da shara da muhawara a cikin ƙungiyarmu mun kai mu 60 dangance da wasu shawarwari mun kana da hukumomi na bariki da na gargajiya da suka dafa muna da kayan aiki da kuma kuɗi. Gwara yanzu bari mu nufi jihar Agadez inda ɗaliban garin suka tsara rayar ranar sanya sabbin waɗanda suka samu jarabawar bakaloriya a hanya. Ga rahoton da Musa Mamman shirya mana. Faɗakarwa tare da waye kan sabbin ɗaliban da suka yi nasara a jarabawar bakaloriya a bana dangane da karatun da za su yi a gaba shine gurin da aka sa gaba a wannan haɗuwa kamar yadda Isufu Emud shugaban matasan Agadez da ke karatu a kasashen waje ya bayyana. Manufar wannan aiki shine ba da labari yau da dama suke wanda suke da bakaloriya. ƙungiya amma ba san abin da za su yi ba kasancewar mu ƙungiya mu ke zuwa mu haɗu da masu bakaɗin don mu tattauna kan dukkan jami'o'in da ke da akwai a Nijar da fanni fanni daban-daban da ake ba da darasi a kansu a cikin wa'annan jami'o'i. Wannan rana ta fadakarwa tana da muhimmanci sosai ga ɗaliban da suka mallaki bakaloriya bana. Abu ne mai kyau a gare mu saboda yana nuna mana ina za mu dusa. Na lura cewa muna da damar yin karatu nan Nijar kamar Agadez difa Tawat, Labiri da ma kasashen waje zai bamu damar bunƙasar da karatunmu da kuma zaben karatun da muke so ranar wayar da kan sabbin ɗalibai da suka sami bakaloriya duk shekara ɗalibai 'yan asalin agadis masu karatu a kasashen waje suna shirya ta kuma shugabannin ilimi na jiha suna yabawa da wannan tsari yanzu kuma bari mu komo nan babban birnin yamai gora inda matasa da dama ke amfani da wannan lokacin na hutu domin yin 'yan sana'o'in da ke kawo musu kuɗi ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Aminata Bubakar. Bisa tituna kewayen kasuwanni ana ganin matasa da ke sai da ɗiyan itace da ake samu a kakar damana kamar su ƙoloji, su masara ga sassa, gujiya da sauransu. Bari mu saurari wasu matasan masu saidawar. Ƙoloji ne gonera. nake sayarwa ana fitowa da su ne daga kwabage alambare muna sayar da biyu biyar. Masara nake saidawa ina iya ɗaukar taji ka bakwai a wuni ina saidawa 20 zuwa 40 alhamdulillahi muna samun biyan bukatu gujiya muke ce mata muna doko shi ne daga kasuwar katako ana saida mun shi sanki mil ta mil furan muke saida shi ana iya samun mil simil wa'annan ɗiyan itacen da ake samu a kakar damana matasa na yabawa da su sai dai ga wasu abokan cinikayya ra'ayin ya bambanta. Kwaloji abin da yasa nake jin daɗin su shine idan lokacin su ya huce ko kana son su ba ka samu ina iya sai na 20 na 40 idan ban same shi ba da rana ba zai dame ni ba. Ba na cin ɗanyar masara ba ta birge ni dan kwalo ma haka shi ma ba sosai ba amma ina cin ɗanyar gujiya ita ma jifa jifa. Sai da kayan ɗanye na kakar damana na baiwa wa'annan matasan damar samun biyan bukatunsu na yau da kullum su kuma tanada abun komawa shiga makaranta. Yanzu kuma gora sai takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi yau za mu gabatar muku da Ali Muhammadu matashi ne ɗan garin Maraɗi mai harakar waƙe-waƙe wanda ya fara shahara a garin. Dukka duka gora shekarun shi goma sha biyar amma ta hanyar shi mawaƙa da dama na cewa su sun huta da zuwa Najeriya domin gyara sautin waƙoƙinsu. Abokin Muhammad Mamman ya yi fira da shi ga rahoton da ya shirya mana. Bai cike shekara goma ba cip-cip da matashi Ali Muhammadu ya soma waka kasancewar shi a makarantar allo inda yake waƙen kasidu ya sauƙaƙa min shi rera waƙa. Ni dai zai da fara dai waƙa dai gaskiya na ɗan shima dai gaskiya kuma da fara dai aikin studio na ina ganin bai wuce shekara biyar zuwa hudu dai haka. Na zauna dai wurin sitidiyan maharar sarkin waƙa shi ne in zani kasida ta sai ki ga ana dan jamun da hankali domin karya zame karkashin wani ne ya koyi daidaitawa da gyaran waƙoƙinsa halin da ya zame mashi turbar samun lamunta da shi a duniyar wake-wake inda baiwa kadai ce ke fitar da mutum wannan mutum aiki in ya dawo su da musu ya ce ni zama aiki saboda nake ta salon aiki na kuma da yadda nake ta da mutane na kuma na gyara na yan orkes in ko su jala eh album da suka yadda waga shi shekara na musu gyara murya tare da mai gida na na nura gurbi sannan kuma nama masu haƙoƙin hifafa haka. Suman Ibrahim na rike cewar kunnan kiɗa gare shi shi sa ma shi kansa yake tunzura shi ga girka mishi buɗin hanya. Gaskiya wannan yaron kyauta ce ta Ubangiji an waye gari yanzu a nan garin maraɗide bai da na ɗaya ɓangaren haɗa kiɗi sabon kiɗi ya haɗa mutum sabon kiɗi ko kuma gyaran murya harkan studio ne. Ali Muhammadu ya ɗau niyyar maida wannan sana'ar hanyar samun abincinsa kuma da 'yan dubarunsa yakan keɓe 'yan kuɗaɗe domin tunkarar tsarurkansa na gaba. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da Gungu Muhammad Dantani. a fannin ƙwallon kafa mai buga ƙwallo tsakiya na ƙasa da ƙasan nan ɗan Nijar Ali Muhammad ya saka ƙwallo raga mai alfahari har so biyu a zagaye na uku ga cakudar karon farko na Liga da Champion a ranar Laraba uku ga watan Ogista 2022 makin da ke baiwa kulob ɗinsa Makabi Haifa na ƙasar Israel samun tazara ga karo na biyu da za a yi a ranar goma ga watan Ogista a hilin filin kwallon JSO a garin Istrovolos. Dudai a kwallon kafar abin tunasarwa kan 2023 da aka tanada can farko ranakun 23 ga watan Yuni zuwa 23 ga watan Yuli an gusar da ita zuwa watan January February shekara 2024. anan muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da laba a kan layin airtel.